To bayan an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin jin ra'ayoyin ku masu saurare. shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi hausa kamar yadda ku sani daga ranar litinin zuwa ranar juma'a mukan ba ku dama na bayyana ra'ayoyinku dangane da batutuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya kuma abdullahi isa sunana ba tare bata lokaci ba sai mu je ga ra'ayin waɗansu daga cikin masu sauraron mu assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio faransa international mai magana baba gana alhaji nuce wacce kal ɗalibi a jami'ar maiduguri albarkacin yau juma'a rana wacce rana ce da kuka ba mu dama domin mu tofa albarkacin bakin mu a yau ina so na yi amfani da wannan dama wajen yin kira ga gwamnatin jihar mu ta karkashin sabon gwamna honorable alhaji mai mulabu ne akan ya taimaka ya duba halin da mu al'ummar garin mu wacce muke ciki sakamakon lalacewa da hanyar mu da ta tashi daga doguwar guga zuwa garin mu tai da kuma batun wutan lantarki mu na cikin garin mu wacce wanda yanzu haka sanadiyar damuna da ake fuskanta iska ya kayar mana da yawancin falafalan mu haka zalika kuma muna kara kira ga mai girma gwamna da ya duba halin da makabartun mu na cikin garin mu suke ciki makabartun mu babu kewaye sakamakon rashin shingaye a waɗannan makabartu namu ya sa dabbobi suna shiga suna tattaka kaburburan mutane haka zalika bata gari su ma suna shiga suna tattuna kaburburan mutane da fatan wannan sako nawa zai isa ga wurin gwamnati malabuni tare da daukar matakan share mana hawaye na gode radio faransa internet na bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya ra'ayina dangane da wannan dabbarwa da take so ta barke abuja tsakanin mabiya shi'a da kuma gwamnatin tarayyar najeriya to da haka nake ba da shawara a matsayina na cikakken dan najeriya kuma dan arewa mai kishin arewa gwamnatin najeriya ta duba ta gani idan sake wannan mutumin ba barazana bane ga gwamnati to muna roƙon gwamnatin tarayya ta sake shi ko da beli ne a bayar a sa jami'an tsaro su rika kula da shi idan ka duba abubuwan da yake faruwa na rashin tsaro a arewa to ba ma jin daɗin sa ko miskala zairatan ba mu da wani guri wanda ya wuce arewa da duba ka ga abin da ya faru a maiduguri sakamakon kashe muhammad yusuf gashi har yanzu mun kasa gamawa da boko haram ga abin da yake faruwa a jihata ta zamfara gashi yanzu abin da yake faruwa a babban birnin tarayya abuja ana aran gama da mutanen nan to kaga wannan ba ci gaba bane ƙara kashe nahiyar mu ce ta Afirka bana goyon bayan mabiya shi'a domin ba maza ba ta bace bana tare da su amma abin da zai kawo mana zaman lafiya a ƙasar nan da arewacin Najeriya shine muke bukata dan Allah gwamnati ta duba ta ga idan sake wannan mutumin zai kawo mana zama lafiya to dan Allah dan annabi gwamnati a gaggauta a kawo karshen wannan abu mai magana bala yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya Assalamu alaikum Radio France International sunana Aminu Adam Malam Maduri jihar Jigawa tunna suna amfani da wannan dama da kuke ba mu a ranar ta Juma'a ai godiya gare ku ga ma'aikatan ku duwa da yanda kuke ba mu damu mu bayyana ra'ayin mu a wannan rana kuma na so ne amfani da wannan dama wajen kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya kamata a wannan karen ya yi amfani da damarsa ta ƙarshe wajen naɗa ministoci da suka dace da suka cancanta yadda suka bashi gudunmawa wajen dawowa wa'adi na biyu a wannan lokaci kuma muna kira gare shi da ya taimaka ya wace fannin arewa kuma bangaren arewa duba da yadda suka bashi gudunmawa wajen dawowarsa wannan. Salamu alaikum gidan Radio Faransa mai albarka. to da farko suna na suleiman adamu tandar fataskun fiyaro na kungiyar murya talakarishin fataskun da ke jari ba tare najeriya a yau ina so zan yi kira ne ga gwamnatin kasar mu najeriya da ta dubi girman allah ta sako jagoran mabiyar shiya a najeriya wato sheikh ibrahim alzazzaki domin yin haka ne zai kawo karshen zanga-zangar da suke yi wanda har ta kai ake asarar rayuka ya allah ka kawo mana karshen wannan tashi da hankula da muke fama da shi a kasar mu najeriya da ma baki daya da fatan wannan kiran nawa zai ji ga kunan da ne domin su na gode gidan faransa mai albarka sunana suleiman adamu tandar Umar Fatuskum Fiyarwa na kungiyar murya talaka reshen Fatuskum a jihar Yobe a da Najeriya a tashi lafiya. Tinuwa Tirgin na gode Radio France International sunana Aminu Adam Malam Dori jihar Jigawa ku tashi lafiya. To magana garkuwan jama'ar muhangi Musa na Cala Mahangi karamar kuma kafur da ke jihar Katsina. kasancewa yau take ranar juma'a ranar kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu akan dukkanin abin da ya shige mana duhu to yau zan yi godiya ne a madadin al'ummar garinmu na mahangi da mai girma sarkin katsina alhaji abdulmumin kabir usman Isa umarnin da ya bada na cewa a maida ma al'ummar garinmu na mahangi filayensu da wasu masu rike da sarautun gargajiya suka so yin shaka wannan abin a yaba ne kwarai da gaske kuma ana buƙatar irin waɗannan shugabanni jagorori na amana masu ƙoƙarin baiwa talaka haƙƙinsa to don haka babu shakka wannan abu da mai girma sarkin katsina yayi abin a yaba ne kwarai da gaske al'ummar garinmu na mahangi muna godiya a gare shi allah ya ƙara ɗaukaka kuma allah ya ƙara mai basira da ƙoƙari wajen taimaka ma talakansa mai magana garkuwan jama'ar mahangi musa na cale mahangi karamar kuma kafar da ke jihar katsina assalamu alaikum sashi hausa na gidan radio france international mai magana mahmud salo kaura na daga jihar zamfara a ta wannan rana ina so ku bani dama domin injin jina da yabo daga gwamnatin jihar mu ta zamfara karkashin jagorancin dr bello muhammad matawallan maradun bisa namijin kokarin shi na ganin cewa an samu zaman lafiya a jihar zamfara a tabbas sasanci ko kuma sulhu da wannan gwamnati ta kwa ƙungiyoyin yan ta'adda mun ga alfanun wannan sulhu domin al'umma da dama sun dawo a cikin cikin iyalansu wasu sun yi mata shidda a hannun masu barkuwa da su amma ciki ko Allah sun dawo gida cikin iyalansu don haka muna jinjin kira ga wannan gwamnati kuma da fatan za ta kara zage zangi wato zage rantsi wurin ganin cewa an samu zaman lafiya a wannan jiha tamu haka zalika yana jinjina ma kwamishinan yan sanda na wannan jiha tamu bisa shi ma yadda ya jajirce ganin cewa sai an kwalla wannan salo kuma an samu zaman lafiya a wannan jiha tamu da fatan Allah ya dawo mana zaman lafiyar mu da aka samu da shi tun da fari kuma Allah ya ba mu da mana mai albarka na gode rafiya wasa mai magana Muhammad Salak auren numuru daga jihar Zamfara. wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi hausa juma'a kofa a buɗe rana ce da kuke bayyana ra'ayoyinku dangane da batutuwa da ke ci muku to a ƙwarya sai mu je ga malami na gaba assalamu alaikum gidan radio faransa international mai magana dauda hudu guru mai kifi bulabulin bakin salo to hakika duk da daidai cewa ba dan shi'a bane hasali ma ni gaskiya ina goyon bayan izala ne to gaskiya amma hakan ba zai hana in kasa faɗin gaskiya ba gaskiya abin da ake yi wa mabiya mazhabin shi'a a najeriya gaskiya ba a musu adalci ko kaɗan duba da yadda cewa a duk lokacin da suka tashi suka ɗaya zanga-zangar lumana ake bin su da ƙarfi ake harbe mabiyansu to gaskiya wannan abin ba zai haifar da ɗa ido ba a ƙasar nan duba da yadda cewa asalin faɗan boko haram ma ta haka ya samu asali to tun da ne shi wannan malamin nasu da aka rike wanda akan suke wannan fafutuka to ya kamata gwamnati ta duba tunda har kotu ta ba da umarnin cewa a sake sa sai a ba da belinsa a ba da wasu sharaɗai idan sun yadda da wannan sharaɗin kenan. gaskiya amma ci gaba da irin wannan abubuwa gaskiya ba zai haifar da ɗami ido ba a harkar tsaro na gode gidan radio france international mai magana dauda hudu guru assalamu alaikum gidan radio Faransa international mai magana dauda hudu guru mai kifi Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Ashiru lal na ruwan ɓaure ɗan kishin talaka jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. To a yau ranar Juma'a ina so in tofa albarkacin bakina ne ko jinjina ta musamman zuwa ga mai girma gwamnanmu na jihar Zamfara Honorable Bello Matawallan Maradon. Ko shakka babu Honorable Bello Matawallan Maradon ya cancanci abu matuƙa duba da yadda ya zage damtse wajen ganin sai ya kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar zamfara kuma alhamdulillahi kwalliya tana biyan kuɗin sabulu duba da yadda ake ci gaba da sako waɗanda aka yi garkuwa da su ba tare da bada ko sisin ba sakamakon sasanci na gaskiya da amana da aka yi da waɗannan 'yan ta'adda su kansu 'yan ta'adda muna kara ba su share su kara jin tsoron Allah su sani cewa za a mutu kuma komin daren daɗewa sai sun koma gaban Allah muna fatar Allah ya ci gaba da wanzar da zaman lafiya ya ci gaba da taimakon wannan gwamnati na mutawalle ya kawo mana ƙarshen wannan ta'addanci baki ɗaya sunana ashiru lol na goma ruwan bore ɗan kishin talaka jihar zamfara a tarayyar najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Ashiru lal na goma ruwan ɓaure ɗan kishin talaka jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. To a yau ranar Juma'a ina so in tofa albarkacin bakina ne ko jinjina ta musamman zuwa ga mai girma gwamnan mu na jihar Zamfara Honorable Bello Matawallan Maradon. Ko shakka babu Honorable Bello Matawallan Maradon ya cancanci abu matuka duba da yadda ya zage damtse wajen ganin sai ya kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar Zamfara. zamfara kuma alhamdulillahi kwalliya tana biyan kuɗin sabulu duba da yadda ake ci gaba da sako waɗanda aka yi garkuwa da su ba tare da bada ko sisin ba sakamakon sasanci na gaskiya da amana da aka yi da 'yan ta'adda su kansu 'yan ta'adda muna kara ba su shara su kara jin tsoron allah su sani cewa za a mutu kuma Assalamu alaikum Radio Faransa mai magana ba da masu dan nemi muke mai sha hijab da makaram a jamhuriyar Nijar. da farko ina yi wa daukacin ma'aikatan wannan gidan rediyo fatan alkhairi sannan zan yi amfani da wannan dama domin na miƙa saƙon gaisuwa ta ta'aziyya zuwa ga yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon hatsarin jirgin ruwan da ya auku a jihar maradi da fatan allah ya gafarta musu kurakuransu allah ya kuma kiyaye aukuwar haka nan gaba na gode rediyo faransa mai magana bar masu ɗan da muke bishiyar jihar da magana jamhuriyar ne da ta yi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rfi hausa international sunana adam muhammad gidde daga nan kasar chadi yau zan yi da wannan amfani in miƙa ta'aziyata ga al'ummar niger baki daya da kuma gwamnatin ƙasar kuma da musamman iyalan waɗanda sun karasa rayuka su jiya saboda hatsarin kwale-kwale a cikin ruwa ubangiji allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu allah ya sa aljanna ci makomarsu Assalamu alaikum Radio France International. Sunana Umar Babanya Sabon Gida, karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa. to a yau zan yi magana ne ga shugaban karamar hukumar mu na kafin Hausa shugaban karamar hukumar mu na kafin Hausa wani rabul garbai Abdullahi muna yaba maka abu sa aikin alkhairi da kake yi wa wannan yanki sai dai dan Allah a yi kokari a sa mana masallatan mu guda biyu a cikin garin Saban gida da aka faro su tun farko sannan kuma a yi kokarin ka mana network a wannan yanki domin muna fama da matsalar network wallahi sai kuma hanyar mu daga tage zuwa Sabon gida wanda a yanzu a damanan nan wallahi ba ta da daɗin bi Allah ya sa na. ya isa inda ya dace na gode RFI Hausa suna na Umar Baban ya sabon gida daga jihar. Assalamu alaikum sashen wasu radio Faransa mai magana Sabiru na Malam Matsan Ilyasu ina kiran ku ne daga nan Abu Loma Fatako. To hakikan doron juma'a kuna ba mu dama domin mu tofa albarkacin bakin mu. Ina son yi amfani da wannan dama ce in mika ta'aziyya ta ga 'yan uwana 'yan ƙasata da suka rasa rayukan su sanadiyya nutsaya wani jirgin ruwa. Kuma haka ina kira ga mahukuntan ƙasata Nijar ya kamata su yi gaggawa ɗaukan mataki domin gano abin da ya haddasa wannan al'amarin kuma a hukunta duk wanda yake da hannu cikin wannan al'amarin duba da yadda ake sawa shi ainihin jirgin mutane fiye da kima wanda yake jayowa asarar rayuka na gode sashi wasu rediyo faransa a tashi lafiya mai magana sabiru na malam matsamban iliyasu ina kiran ku ne daga nan a buloma fatako a tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Suna na Musa Hadarin Asuba kashe mai sabko daga nan da magaram jamhuriyar Nijar. To a wannan rana ta Juma'a muna so ku ba mu dama wato domin mu kira ga gwamnatin kasar mu Nijar cewa ya kamata su fito mana da tsari wato mai samarwa da matasa ayyukan yi domin magance zaman banza musamman a daidai wannan lokacin da aka bata hutu ga makarantun boko. domin rashin yin hakan zai iya kawo sace-sace da kuma samun matsaloli wato na rashin sana'o'i a gurin matasa don haka muna kira ga gwamnati cewar ya kamata ta taimaka ta fitowa wato da matasa da ayyukan yi domin magance wannan zaman banzan da ake yi wannan kuma shine takaitaccen ra'ayi na radio france kuma muna godiya da wannan dama da kuke bamu a kowace juma'a domin bayyana ra'ayinmu wato musamman ma waɗanda suke ci mana tuwa a ƙwarya mun gode mai magana musa hadarin asuba kashe mai sabko daga nan da magaramin jamhuriyar nijar a tashi lafiya Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Faransa. Mai magana Sadina Jisnar Fuskun daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A yau na so ku ba dama ne domin na yabo da jinjina ga gwamnatin jihar Yobe bisa matakin da ta dauka na ƙara mana wa'adin doka daga karfe goma zuwa karfe 11. A gaskiya mu al'ummar garin Fuskun da jihar Yobe baki daya muna godiya ga gwamnatin jihar Yobe. To daga karshe nake kira gwamnatin jihar Yobe ta taimaka ta duba batun nan na ƙara wa masu ajiye da su su ma wa'adi daga karfe daya ko da zuwa karfe goma na dare ne. Ganin cewa mutane da dama suna mugun takura idan dare yayi. Nagode Rafi Hausa a tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio France International mai magana Mustapha Abubakar mai dan kiyos daga nan kofar Kaura jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Yau Juma'a zan ba da ra'ayina dangane da jinkirin hiddo da naɗe-naɗen da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai yi. To mu dai muna fatan wannan jinkiri ya zama ya yi shi ne don a zakulo mutane ingantattun mutane wanda za a taru a kawo ci gaba a tarayyar Najeriya. muna fatan allah ubangiji ya kara kawo mana ci gaba a tarayyar najeriya da ma afirka da duniya baki ɗaya ku tashi lafiya radio france international muna godiya da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakinmu allah ya saka maku da alkhairi ku tashi lafiya To da wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci da fatan za ku sake tuntuɓa mu nan gaba domin bayyana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku kama daga Michael Kudisan sai kuma Hassan Alhassan Nasirlaja wanda ya taimaka mana wajen haɗa mana shirin. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa.